يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمير شدها دوات رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا مؤاد تاريخ مودة أربعين شدها daidai da shida ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da da biyar. Muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Cikin neman Allah da yadda su da kaddarawarsa ya tsara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka. Masallacin margayi Malam da Alaramma da ke nan Hospital Islah, unguwar ɗan dutse Noro da Zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine ne tafsirinmu na shida a wannan shekara insha muna nan a cikin suratul ma'ida mun kwana aya ta arba'in da takwas yau za mu tashi ta arba'in da tara insha Allah gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana tambaya ne ko yana tambaya ne game da hukunci shi ya yi shafa'i da wuturi tare da lima sai kuma ya farka cikin dare yana so ya yi na fila. shin zai ƙara yin wani shafa'i da wuturin amsa a nan a'a e a'a ba za ka ƙara yin wani wuturi ba e za ka iya yin wani irin za ka iya yin wani shafa'i maka ce shafa'i shine a biyu ko hudu ko shida ko takwas ko makamantan wannan Wuturi kuma kwaya ɗaya ne ƙarara a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki tana cewa la witran fillai babu wuturi biyu a dare ɗaya da haka in kayi wuturi a farkon dare to ba in ka tashi cikin dare za ka ƙara na filfili ba za ka ƙara wuturi ba kawai za ka yi wasu na filfilin ne wasu suna ganin in ma za ka yi kataye cikin dare ba za ka yi wasu na filfilin ba matukar limamin da ka yi tarawihi da shi ya yi raka a goma sha ɗaya ko da mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ramadan ko wajen ramadana ba ya yin nafila ta wuce raka a goma sha ɗaya allahu akbar wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce goma sha ɗaya to amma nan ina so in yi nasiha ga ƴan uwana ɗalibai musamman waɗanda suke da awar salafiya. akwai wasu kurakurai da kaji ana yi wasu sai kaji sun ce duk wanda ya wuce raka a goma sha ɗaya ɗan bidi'a ne gaskiya wannan magana akwai hatsari a cikinta yanzu don Allah akwai mai gigin da ya isa ya ce masa yadda umar ɗan bidi'a sai yadda umar ɗan bidi'a ne to raka ashirin yake kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati annabi ya ce ai koyi da sunan shi ai koyi da sunan sahabban shi amma ba ka hada sunan manzan Allah da ta Umar ta Umar ba ta kai ta annabi ba ta annabi ta fi ta Umar kawai abin da nake so in nuna mana ladabi a wajen lafazi ladabi a wajen lafazi in ka zo ka ce annabi zai wuce sha ɗaya amma ni wallahi in ka wuce sha ɗaya ban iya tsokanka sa'annan da annabi bai wuce sha ɗaya halar mutane suna yin irin na annabi ne na na isha ta rawaito hadisin cewa ta yi falata an husnihinna wa tulihinna annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya amma kada ka tambayi can yadda annabi yake kyautata sallar kuma kada ma ka yi magana game da tsawon sallar taka inda za a can in an yi sha ɗayan ya yi daidai amma irin waɗannan da ake yi ‘yan faka-faka-fakan nan ka yi falla faka-faka-faka kuma ka ce kar a wuce sha ɗaya lalle a tsaya a sha ɗaya ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam madan Allah a daina ce waɗanda suke yin sha uku ko ashirin yan bidi'a da haka idan kai sallah tare da lima ya zama ya yi raka a goma sha ɗaya sai ka farka cikin dare ni in ne ba zan ƙara wata sallah ba sai in karanta ƙur'ani me yasa ba zan ƙara wata sallah ba manzo Allah yana cewa duk wanda ya sallah tare da liman har aka ƙara sallar tare da liman za a ba shi ladan ya kwana da yi bacci ba tutun da za a ba ni ladan na kwana yana sallah abadan ƙara kuma wata sallar ba amma in ka ga za ka iya yi yi amma karka yi wuce sai kai ƙara na fila raka a biyu ko hudu ko shida ko takwas je ka wuce ashirin ɗin tun da sayid na umar baya wuce ashirin amma ba fana fi a saki na annabi ba ne wallahi na annabi ya fi wallahi na annabi ya ce, ba za ka taba hada sunnar annabi da ta wani ba amma aikin sayyidina umar kuma ni ba ke kiran shi da bid'a Allah ka bani ikon gyara. mai tambaya na gaba yana tambaya mutum ne yake azumi sai ya gaisa da kirsa, mai hukuncin azumin shi so gaisawa da kirista fi tafsi kwari da kirsa ina kwana morning morning morning morning shi nake nufi ku gaisa magana ta baki wannan babu laifi musulmi ya gaisa da wanda ba musulmi ba kuma yana azumi ba laifi ba ne amma kana musulmi kuka gaisa da kirista ka ba ta hannu ta ba ka hannu kai mata kis ke maka kis ka rungume ta ta rungume ka ka ga azumi kuma ya shiga uku ya lalace amma idan kana maganar wai fatar baki a gaisa da baki da baki Wani babu wanda ya hana a shari'a musulunci don kana azumi ka gaisa da kirista ba laifi ba ne idan kuma yana nufin kirista mace har ya taɓa mata hannu ya shiga haɓari, amma idan kana nufin kirista namiji kai namiji shi namiji ai ba komai ne. Allah ya ce namal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne to ai najasa ce ma'anawiya ba na ba ne bane na jafa hisiya ita ce na najasar da in ta taba ka sai ka wanki ma'ana ma'anawiya ita ce wadda in ta taba ka ba sai ka ba da haka idan ka taba kirista namiji ka rungume shi ya rungume ka kai namiji shi namiji da sunan gaisuwa azumin karana amma in mace ce to ka an bude kofar wata barna sannan kuma shari'ar musulunci ba za ta yadda ba Allah ya sa an gane da haka ba za mu ce halal ba ba za mu ce haramun ba sai mun gane wace irin gaisuwa ce idan ta fatan baki ne musulmi ya gaisa da namiji kirista ba laifi musulmi ya gaisa da mace kirista gaisuwar fatan baki ba laifi musulmi ya gaisa da kirista aka taɓa jikin juna ba laifi musulmi ya gaisa da kirista mace aka taba jikin juna akwai ne an gani Allah ka gafarta mana wannan kuma ta ce ta samu da zai aure ta magana ta yi nisa shekarar uku suna soyayya sai da aka zo a tsaye da magana sai ta gane ɗan ɗariƙa da aka tana tambaya na don Allah haɗa kan da Allah da Allah malam me za ta ce game da in aure shi ko kan aure shi to yin ɗariƙa kala-kala akwai yin ɗariƙar da ake ba su mata domin musulmai ne suna amfa sunan su musulmai ne ya yadda da ƙur'ani ya yadda da sunna ya yadda da zabas, yana yin ta abu na shari'a amma kawai ya ce shi ɗan ɗariƙar amma akwai ɗan ɗariƙar da ba a ba shi mata kamar yan hakika waɗannan suna danganta kansu da ɗariƙa masu aƙidar wahdatul wujud mi Allah waɗanda suke ganin za ka kai wani matsayi da ba sai ka yi sallah ba duk da sunan ɗariƙa to irin waɗannan anuna ne mu ba ma tare da su ba ma tare da su da aka mu ba za mu ba su ya ba idan mu za mu aura muka fahimci tana da wani aƙida ba za mu aure ta ba amma mutum ne kawai ya ce shi ɗan ɗariƙa za a yi sallah kai ɗan izala kana yi ƙarfe ɗaya shi yana yi karfe wannan bai hana ka ba shi mata musamman an shekara uku ana soyayya kun musamman kuma baki samu wani ba amma sai ga ɗan ɗariƙa ga ɗan izada wannan ya rubutu sunna ɗari bisa ɗari wannan kuma yana mata fako-fako da shakka wanda ya rubutu sunna ɗari bisa ɗari shi ya kamata ya fifita amma wancan babu wani dalili a shari'a da zai hana a ba shi aure matuƙar bai zo da kafirci ƙarara ba ina fata an gani. Allah ta'ala yana cewa laisa bi amaniyikum laisa bi amaniyikum wala Allah ya ce laisa bi amani yikum wala amani ahli kitab shi wannan addinin ba buri bane ba kungiya bane ba faki bane ba society bane ba organization bane ba foundation bane mai yi amal su a ya yi ba daidai bai ji zabi za a sakan kama da haka karka ɗauka kai ɗan eh, izara ne kai ne na Allah ɗari 100% karka ɗauka kai ɗan ɗarika ne kai ne masoyin annabi ɗari 100% wallahi a cikin kowane ɓangare, akwai na kirki akwai na banza waɗannan kalmomi su dame ni ɗan izala ne ba shi ba ne ɗan izala nawa ne yake yin shirka ɗan izala nawa ne yake zuwa gidan boka ɗan izala nawa ce take yin tsaki to dan shi kenan ka ce kai dan izala ne sai ka zama mutumin kirki a wurin Allah aikin ka ake kallo sai da kika fama ni kuwa da ya ko gani mu in ana maganan dan da kai da bangare ne mu yan izala ne wa walidin wa ma walada mu yan izala ne iyayen mu yan izala ne matan mu yan izala ne ‘ya'yanmu ‘yan izala ne, abokanmu akwai izala, akwai da ba ‘yan izala ba, amma wajibi ne mai duk musulmi adalci. Ba ma cewa ba ma ba mu ɗauki ɗan ɗariƙa musulmi ba, ni wannan ba ita ba ce ƙida ta tsakanina da Allah. Wallahi tallahi ba na ce ma wanda ɗan ɗariƙa ba musulmi ba, amma ina ce ma duk wanda ya yi kafurci ba musulmi ba. Tsawon a izala yake ko a ɗariƙa yake. Ina fata an gane. ku damu da bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da wata izala ba ruwanka da dariƙa abinda zaka damu da shi wa ma atakumur rasul wa ma آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله يتوى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أبين النبي يزوى مكو فرقا abin da annabi ya ce ku bari ku bari da aka kowace ƙungiya kake shi da aka wannan mai tambaya ki salli mijinki yana da wata aƙida yana da wani karamin Allah yana da wani fahimta na abin da Allah ya haramta ya ce ne? wannan wala ta ki aure shi sawawa izala yake kuwa dariqa ne amma mutum ne ya ce shi ya taso gidansu ana dariqa suna yin sallah ƙarfe biyu yana jan tarbi. shi nan sai a taɓa aure shi ba ba ka fa dalili ba tare su masu fahimta da a addini Allah ta taimake mu kuma wannan idan ita ce fahimta mu tun inda muka fito har yanzu hakan ya sa wasu sun kyamace mu wasu na ganin mun yi saka-saka layi ba haka ba ne mu muna neman yardar Allah idan Allah ya yarda da abin da muke kai shi kenan ko da kai kana ganin wannan fatowar ba taimaka ba kai ka jiyo kuma waɗanda suke kafurta junansu tsakanin waɗannan ƙungiyoyin mafi yawancinsu munafakai ne me yasa an ce ba cin musu munafukai ne mutum ne zaka ji ya ce ai dan dariƙa kafuri ne ko baban shi dan dariƙa ne sai kuma baban shi ya mutu sai a raba gado a bashi a musulmi yana cin gadon kafuri? ne ai ya kafuri ne ba ka gadon shi ba ko ka ji kai ce ai yi zala kafurai ne kuma yana da ɗa dan yi zala ya mutu ya bar tireloli da kuɗaɗe da gidaje sai a raba mai gado nawa ne gadon uba ɗalibai rusifo, ko sai ma su sudusi a bashi kuma sai ya karɓe a baba ashe mu na biki ne fi ai kace mutum kafiri kayan da kafiri ne babu gado a tsakaninku da shi sani idan yan ɗan nan suka mutu yan izala suna taruwa su yi musu sallah ko ba su yi idan yan izala suka mutu yan ɗariƙa suna taruwa a yi sallah ko ba su yi a ashe ba kafirai ba ne inda kafirai ne ba za a ta yi sallah ba kai mu wuce nan jama'a mu yanzu muna karatu ne a hasken annabi Muhammad babu wani wanda zai bautar da mu ba shi Allah ka dace da mu daga ƙarshe akwai wani kilif da yake yawo tsakanin jiya zuwa yau game da ruwan zaria akwai tankuna manya-manya a garin nan na Zariya, waɗanda ba sa iya ba da ruwa musamman 'yan uwanmu mutanen cikin gari mu ƴan yan tirin wada muna samu ba kin gwargwado alhamdulillah na kalli clip din wasu sun gani an je an faffasa inda pipe din yake karafunan da aka hahaɗa tsakanin pipe da pipe an balle an saci duk yanda ruwa zai gangara ya shiga cikin gari an faffasa gurin in ma ruwan an sake sai dai ya zube a ƙasa wani bawan Allah wanda ya ɗauko hoton gurin ya faki abin da ya yi ya kyauta amma kuma akwai kurakurai a cikin bakin shi domin ya nuna wannan abin wasu ne waɗanda ba 'yan cikin gari ba suka yi musu to wannan kuture ana akwai ɓarawo a cikin gari akwai shi a wajen gari har makka akwai ɓarawo a makka har madina akwai ɓarawo a madina ayar da Allah ya saukar da a sanke hannun barawo a zari aka saukar da ita tsakanin maka da madinin da aka ciwon wancan ya gyara wannan lafazin ba daidai ba ne abu na biyu da na da kiliftin su hankali na ya tashi na ce ba yadda za a yi a haka mutanen cikin gari su samu ruwa to amma saboda adalci sai na kira mot na kira su na ce me yake faruwa suka ce tsakani da Allah akwai lokacin da aka kori ma'aikata da aka kori ma'aikatan nan ƙananan ma'aikata da masu gadi da komai sai ya zama babu masu kula da gurin aka ɗauko kamfani su ci gaba da yi kamfanin kuma ba a biya su albashi ba su ma suka yi rikon su kai nan kashi ganin ba a damu da gurin ba wasu suka samu wannan damar suka je suka faffasa hanyar ruwan suka sassace karafuna na ce to a bara mun yi ta kira ga gwamnati ta kalle ku da idan rama ba ku da albashi ba an ce ku biya kan ya ce tsakani da Allah ma da yanzu gwamnati ke mana komai an biya mu kuɗinmu kuma muna samun albashi me yasa ba ku ba da ruwa ta ce babban matsalar su guda ɗaya ne wuta ba sa samun wadatacce wuta amma in ana samun wuta za su ba da ruwa ba ku ga kuturu wada kuna samu ba na ce muna samu na ce to ina roƙon ka arziki yau mu samu yau da Allah a saki ruwa ya ce to za mu saki yau in Allah ya yarda to a shahid ana mutanen cikin gari lalle an cutar da su wannan abin da aka yi musu muna kira da mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani don Allah ka kalli ɗan uwanmu da idan rahama muna kira da mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar Zaria injiniya Jamilu Jaga don Allah ta kalli mutanen nan da idan rahama muna kira da mai martaba sarkin zazzo da Allah kalli mutanen nan da idan rahama lallai ba daidai ba ne fa'annan mutanen unguwanni waɗanda suke kusa da guraren nan ba daidai ba ku ga an yi barna kun kyara wannan barnar da aka yi ya tabbata ba a rana ɗaya aka yi shi ba an ɗauki lokaci ana yi to Allah in an ga wani zai cutar da al'umma da addini don Allah a yi magana da haka muna kira don Allah a yi gaggawan gyara wannan guri domin ‘yan uwanmu su dinga samun ruwa lalle matsalar ruwa in ana abin kunya a zariya wannan abin kunya tun zamanin shekara da shekaru ake ta wannan kukar da haka Allah ta'ala ya ba da ikon a gyara Allah ya ɗaura ma kan abin da yake so ya ji da shi muna nan a cikin suratul ma'ida mun kwana a ayata 48 yau za mu tashi ayata 49 me Allah yake a garin ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون bayan Allah madaukakin sarki ya yi umarni da yin hukunci da littafin Allah a ayar da muka karanta jiya wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya ce fahkum bainahum bima anzala Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ka yi hukunci a tsakaninku da abin da Allah ta'ala ya saukar. To, a nan ma, sai Allah ta'ala ya ƙara ƙarfafawa muhimmancin mai da hankali da hukunci da littafin Allah. Allah ta'ala ya ce, wa a nishkun bainahun bima an zalalla, lalle lalle alaihi ya kai annabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar. Aiwa, kun bainahun ka yi hukunci tsakaninsu idan ta naza'u ilaika idan suka yi rigima suka zo gurinka ya muhammad ya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hukmin lahi ta'ala da hukuncin Allah madaukakin sarki alladhi anzalahu ilayka fil qur'an hukuncin da Allah ta'ala ya saukar maka cikin alqur'ani wala tahkum bima indahum kar ka yi hukunci da abin da yake hannunsu ma'ana su yahudawa ma'ana ko idan kirista ko da yahude ya zo ya same ka malam na samu matsala da matata kuma shi ba musulmi ba ne ya yadda kai mishi hukunci to karka mai hukunci da littafinsu ta mai hukunci da mai littafin Allah wanda yake nuna shi ƙur'ani wa muhaiminan alai ya mamaye kowane littafi shine a saman kowane hukuncin Allah shine hukunci kuma hukuncin Allah na ƙur'ani ya shafa dukkanin hukunci hukunci bawo yana cewa sawun giwa ya taka na rakumi ai sa ai shi qur'ani sawun giwa ya wuce sawun kwai in akwai abin da bai kai kwai ba to haka zaka siffanta alqur'ani kan kat ne komai na alqur'ani na dabani idan labari qur'ani ya bayar gaskiya ne نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الله يكي نحن موسى الله إن الله نقص عليك أحسن القصص muna labarta maka mafi kyawun kissa da aka duk wata kissa ta zo a cikin alkur'ani to gaskiya ne ba ƙarya ba gaskiya ce ba ƙarya ba kuma sai Allah ya ce ahsanal qasas mafi kyawun kissa da haka idan labari ya zo a cikin alkur'ani gaskiya ne idan idan wato labari ya zo gaskiya ne idan hukunci ya zo a ƙur'ani kuma adalci akwai hukuncin hukuncin a ƙur'ani wani zai zaka ba a kyauta ba wani hukuncin a ce a yanke hannu wani hukuncin a ce a yi bulala wani hukuncin a ce a yi kisa ba ma misalin hukuncin ƙwar'ani da ya yace a yanke hannu والسارق فعلوا بما كسبان كان من الله wallahu azizun hakim Allah ya ce wasfariqu barawo namiji wasfariqatu da barauniya mace faqahu aydiyu ma yanke hannu in kana ganin yanke hannu Allah ya ce inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima duk abin da ji Qur'ani ya ce ai ba ganin bai maka ba ko akwai hikima akwai inda Qur'ani yake cewa ai musu bulala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله يتي الزانية والزاني مزنا تينا مجد مچه فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فواي مش bulala تاني akwai kiba akwai da Allah ya ce duk wanda ya kashe wani a kashe shi in ka cire mu wani ido a cire maka in ka cire mu wani hanci ka a cire وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نعم والعين بالعين ولنت بلنت ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص الله يقول وكتبنا عليهم من فرلنتا مصر فيها أسماء التوراة أن النفس بالنفس دون يكشف ولا أكشيش wal aina bil aini wanda ya kwakule mu wani iri a kwakule mai wasinna bis sinni wanda ya cire mu wani haƙori a cire mai wal udna bil udni wanda ya cire mu wani kunni a cire mai duk waɗannan hukunce hukuncen qur'ani wallahi adalci ne shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da hukuncin Qur'ani na kisasi shike sa a zauna lafiya wala kun fil qisas hayatun ya إلا المال لعلكم تتقون الله يقول ولكم في القصاص حياة على رأيوة القصاص أي إن كي أي مكة أقوي كيكاور رأيوة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ذاك يا أبو مسلمي ku yi amfani da littafin Allah al-Qur'ani gurin kowane hukunci shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallam idan suka zo maka kai musu hukunci da abin da yake hannunka na al-Qur'ani kar kai hukunci da abin da yake hannunsu wala tattabi Kar karka bi son ran yahudawa wahzarhum kai taka tsantsan an yaftinuka kada su fitine ka an ba'di ma anzalallahu ilaika da kauce ma wani sashi cikin abin da Allah ya saukar maka aiwa iyaka ya Muhammad wato ka shedinka ya sai annabi Muhammad in ba Allah ba wai sai mu annabi ka shedi sai Allah Allah ne yake jawo kan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam waliktira bi haula al'ada karka rudu da waɗannan makiyar min al-yahudi ne yahudawa wa ghairihim da waɗanda ba yahudawa ba mimman muna ilayka waɗanda suke kawo maka hukunci fa kun ala hadari kai taka ka tsantsan min an yasudduka an babu ma anzalallahu ta'ala ilayka su ɗauke hankalinka su kasance ka game da yin hukunci da abin da Allah ya saukar maka min ahkamil Qur'an na hukuncin Al-Qur'ani fa yahmiluka ala tarki al-amali bi kar ka yadda da duk wanda zai hana ka yin aiki da al wacce ba'i wattiba'i ahwa'ihim ka fige da bin sarran zukatansu wannan Allah madaukin sarki ya hana annabi ya goyi bayan yahudawa ya kyara ƙwar'ani ya hukunci da fararsu to wannan bai taƙaitu kan hukuncin Allah na littafinsa ba na shari'a har mu'amalar mu da gobe idan ka kalli musulmi da yawa a yau tsarin yahudanci da kiristanci yana burge su daidai da suwa za ka sha mamaki yadda 'ya'yan musulmi suke koyi da arna wai wa hamma mamaki ake yin aka ga matar wani shugaba ta sa hijabi aitar posting a facebook matar gwamna da hijabi ku duba ba matan gwamna ce wannan haki ake wa matar gwamna ta sa hijabi ma'ana wai kawai da kin zama matan gwamna ce kin zama iska musulunci kin ajiye shi ya san aka samu matar gwamna da hijabi an mamaki ake yi ta na ta sa ni tsagi wai mamaki ake yi to wani ma zai ce ai matan gwamna ta je gaba to ba matan gwamna ba ya talaka titif ya gidan ba kowa wanda baban da unguwarsu ma ba a san shi ba kayan kwatance in ta yi biki ba ta sa hijabi in amarya ta sa hijabi har ake yi oh amarya da hijabi kulle ta a gurin dina wani hijabinta ya hmm, ƙari ma ta sa wani Allah Allah ya gari musulunci ya zama bako ma'ana duk abin da ya hudawa suka kawo mana shi yake burge mu Allah ya ce ahe kar ka sake ka bar hukuncin Allah shi sa aka waye gari yanzu amare ba sa sallah da wahala ka ga amarya ranar bikinta ta yi azahar a lokacinta ta yi la'asar a lokacinta ta yi magariba a lokacinta ta yi isha'i a lokacinta da wahala saboda an yi foundation foundation ake ce mai ku? ko foundation foundation ko foundation foundation makeup ko ma'ana wannan biya fi sallah duk abin da ya hudawar suka kawo sai a yi ga wasu abubuwa da suka zo mana wani ƙauyawa dai yanzu wannan ƙauyawa dai ɗin da kuke gani ƙarfafa annabi ya ce karkai kamar ciya da ba ƙauye kai shi kan kashe ba ƙauyen so yake zama ɗan birni amma kuma ke kike cewa ke kan makaune eh, eh, oh, menene ƙauyawa dai wallahi duk wannan ba daidai bane jama'a musulmi ba a cewa in za ki biki karki raha ba ki raha amma duk abin da annabi ya ce karki karki in annabi ya ce kar a yi kaza kar a yi an gane ko wanda ya ce to wani kyau kyawayawa dai bai da kyau arab dai bai da kyau sai mu ce a shi karan kanshi arab bai din ku ba ku san shi ba za ga mata sun sa dogon riga sun sa kuma ni dai wanda nake gani ai jallabiya suke sawa fara na maza kuma tsakkojin rawani na maza shi nake gani to wannan ba daidai ba ne. annabi ya hana namiji ya kamance ce ne ya da mace ya hana mace ta kamance ce ne ya da me shi ma ne da kyau amma idan za ki sa in dai balarabi ya ce ai bungulo da gidaji take sawa a ɗauko kabi a sa inda gaske ne arab da za ku yi hijabi za ku sa da niƙabi to da haka duk abin da inga na Allah ga ne na Yahudawa kuskure ne ka saki na Allah ka kama na Yahudawa an gane ko kuskure ne zaman lafiya shine ka na Allah Allah ya ce wa zarum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah fa in tawallaw idan suka juya baya fa alam ka ji ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yayi nufin ne ya ɗanɗana musu azaba sanadiyar wani bangare na zunubinsu aifa in a araba ha’ula illazina ya haske muna ilaika ya muhammad minar yahudi wa gairihim anil amali bi ma hakamta alayhi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa ko wanda ba yahudawa ba suka zo gurinka da suka zo gurinka sai suka nemi kai musu hukunci sai sai musu hukunci da littafin Allah sai suka juya baya suka ƙi aiki da shi sai Allah ta'ala yake fa'alam ka ji ka sani annahum lam yatawallaw an hukmika sun kifi aiki ne da hukuncinka wa qad qadaita bil haqqi fakin bayan kayi hukunci da gaskiya illa bi qadarillahi ta'ala Fashe da ƙaddarawar Allah wa hikmatihi fihi da hikimar Allah da kan kaga mutum ya ɓace haka Allah ya ga dama ya batar da shi akwai abin da Allah yake nufi a game da shi min ajli annahu yuridu farfahum anil huda Allah yana nufin ya ɗauki hankalinsu ne daga kan shirya wata adila uqubatihim fi duniya? kuma yayi gaggawar yi musu ukuba a nan duniya lima qadara minhum min dhunubi saboda abin da ya bayyana ya zo gare su na zunubi iktabat idlalahum wa nakalahum wanda wannan zunubin ya hukunta Allah ya batar da su kuma ya musu azaba Allah ka tsare mu daga bacewa Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi lafasiquna lalle lalle alaihim da yawa yawan mutane fasikai ne mafi yawancin mutane yan iska in dai taron yawa ne wallahi in dai yawa ne mafi yawancin yawa sabon Allah ne yarki ita shirya da kake ganin ko waɗanda Allah ya shirya da su ba su da yawa amma fice ma dokar Allah saba ma dokar Allah mutane sun fi yawa a gurin Biyan da kake gani yanzu Ramadana muna cika masallaci muna cika tafsirai muna cika guri inda dukkanmu musulmai zami babu wani masallaci da zai ishe mu babu wani masallaci da zai ishe mu da haka mafi yawancin mutane fasu ɗaya ne ya tabbata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam farkakiya maza yana cewa adadin musulmi a cikin kafirai kamar ka samu bijimin sa ne baki kyar bijimin sa baki kyar duk jikin shi baki sai a samu filin gashi fari guda ɗaya yanzu wannan bakin ya ninka farin sono jiki ya dukiya lissafin yara su to yadda ka ga bakin nan ya ninka farin nan haka arna suka ninka musulmi Ki sa ku zala sallah da sami sun hada da layira za a yi layi layi za a yi na shiga wuta da aljanna Ko kowane layi mutum dubu ne sai Allah ya ce ma jahannama kwashi rabai sai nama ta ce ya Allah a cikin dubu nawa ne ya ta sai Allah ya ce a cikin mutum dubu mutum ɗari tara da tasa'in da tara ‘yan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna dala ya tambaye kin shiga layi an ce mutum dubu ɗaya ne ɗan aljanna kina waigowa sai ki ga annabi Musa alaihi Wa na aljanna a ba wani dubara da za a yi ko ta hikima to alsa da ko imamu malik kika gani a layi an kya makanki adalci ki ce ba ma cewa ɗan aljanna ne kai tsaye amma wallahi muna kyautata mai zato ɗan aljanna duk wanda annabi bai ce wani ɗan aljanna ba ne ba za mu ce mushi ɗan aljanna ba amma ko imamu Maluku kika gani wallahi kya makanki adalci da haka hankalin sahabbai ya tashi yanzu ma da na faɗa sai na ta dukar da kai ta sun ba ta da rabo inda ta ga annabi Musa inda ki ga annabi Musa ba ki da rabo hankalin sahabbai ya tashi ya Rasulullah cikin mutum dubu mutum ɗaya ne na aljanna sai annabi ya ce mutum ɗaya ne da ya ga hankalin su ya tashi sai annabi ya kwanta musu da hankali ya ce akwai ya juju wa ma'ajuji ai su ma mutane ne bala'in yawa gare su idan aka falle su suka fallo duniya ko ko ina sai kin gan su mai Allah yace hatta ila kuti hatta judu wa ma judu wa min kulli hadabin yansilu Allah yace hatta idza kuti hatta judu wa ma judu ko ya judu wa ma judu Allah yace har lokacin da aka Allah kowar da aka tare ya juje wa ma juje ƙwallowa cikin duniyarmu Allah ya ce wa min kulle hadabin siluna duk wani kwararo duk wani lungu duk wata kwarkwata duk wani sako sai kaga ya juju wa ma juju bala'in yawa gare su da haka su suka fi yawa a wuta Allah ka tsare da haka mutane mafi yawancin iskar shi yasa in ana maganar na kirki ba su da yawa sai ga Allah ya ce kaɗan suke da imani kaɗai suke da kaza akwai misalai a ƙur'ani a laramiya وقليل من عبادي الشكور الله يتو قليل من عبادي الشكور cikin bayina ɗan kaɗan ne suke gode mu wajen imani ma cewa yi qalilan ma tu'minun Allah ya ce kaɗan suke da imani jin wa'azi ayi aiki da wa'azi ma ba su da yawa qalilan ma tadhakkaru qalilan ma tadhakkaru to haka nan suna nan da yawa anan sai Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun ya ga ta to in magabata ɗaya daga cikin magabata yana cewa ya Allah ka sa ni cikin yan kadan ya Allah ka sa ni cikin yan kadan sai aka ce ya kike roƙon Allah ya sa ka cikin yan kadan sai ya ce ai mafi yawancin yan kadan su ne suke kan gaskiya Allah ka sa mu cikin waɗannan yan kadan Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi لفاسقون mafi yawancin mutane fasikai ne aiwa inna katiran minan nasi mafi yawancin mutane kharijuna an ta'ati rabbihim sun fice sun yi ta wato sun yi tawaye da yi ma Allah ta'a mukhalifuna lil haqqi masu saba ma gaskiya ne fal fisqu fadi'atul lawn wa sajiya fasikanci iskanci iya shege ya zama musu ɗabi'a ya zama ruwan jikinsu da kan ki damu da yawan batattu ki damu da shiryayyu ko da su ‘yan kaɗan za ka ga ko a gida ko a gida masu gaskiya ba su da yawa ko a famili masu san a adalci ba su da yawa to kai zama cikin masu gaskiya kada taron yuyuyu ya ɗibe ka Allah ya ji kan malam bahaushe yana cewa da taron yuyuyu yawa da a samu taron yan iska dubu gara a samu mutumin kirki kwaya hirar Allah lokacin da mazala kula da tsaye mai tura mishi tallan musulunci abu sufiyar da musulunta ba hirar kala ya kira abu sufiyar ya ce wannan muhammadun da yake dawar annabta ne waɗanda suke bin shi masu yawa ne ko ‘yan kaɗai ce ‘yan kaɗan ne ya ce talakawa ne ko masu kuɗi ya ce talakawa ne ya ce wahun atba'un rusul su ne masu bin manzanni da haka ya ku ya uwana musamman masu wa'azi musamman masu wa'azi a yau mun samu wani yanayi da muka samu kanmu duk mai wa'azi yana ruduwa ina zai je wa'azi a taru ake mai kabbara wannan kare rude ka da yawa yawan masu wa'azi suna tunanin ina za su je su samu kuɗi wannan kare rude ka ka zauna cikin talakawan nan ba batun su baka bane kila kai za ka ba su wallahi shine arziki a tare da ka je mutum biyu su saurare ka su aiki da abin da ka karantar da su ya fi mutum dubu saurare ka ba su yi aiki da shi kuma mu ce in an taru da yawa bata ba ne la in an samu yawan haka ake so in ba a sami yawan ba ba matsala ka yi wa'azi ka samu abin duniya ba matsala Ba ka samu ba ba matsala ai kai mai aikin da'awa target ɗinka lahira a can lahira ake biyar ka duk abin da ka samu a duniya ribar kafa ne haka je lahira ne za a cika muku ladar Allah ta'ala yana cewa wa bai fi ma نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم وأحسن كما أحسن الله إليك نعم ولا تبغ الفساد في الأرض نعم إن الله لا يحب المفسدين الله يسير وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ya kai malam mai wa'azi ya kai malam mai tafsiri ya limamin juma'a ya malamin islamiyya wannan ni'ima da Allah ya baka na ilimi ka nemi lahira da shi wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah nasibaka min ad amma kada ka manta rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata ma mutane kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ardi karka fige da yin barna a ban kasa Da haka karka damu da yawan mutane da abin da za ka samu hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koya mishi wani ladabi da yayi haƙuri ya zauna a cikin mutanen da suke ambatan Allah da fafe da marece ba su da buri اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نعم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم. ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا الله تعالى يكي واصبر نفسك ردك أنك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ده الله من ذلك بوتا مع الله da safa da maraice in ka ja kana zuwa wuraren tafsiri za ka ga duk talakawa ne ko duk ba talakawa ba ne ku duk talakawa ne to kai mai wa'azi ya haƙuri ka zauna a garin ku zauna a unguwarku zauna a lungunku talakawan unguwan nan naku kai haƙuri da su يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها الله كو سكي نفسه yanzu akwai ta kawo zanen تونا ƙarshen ta sai dai ma a ce ke ma ke bayar in kin tashi wata wata akwai ranar da na shiga cikin gari wallahi wata baiwa Allah sai da ta sani kwalla mitin zami a masallaci ko dan kumbo ina ga sunan masallacin ke sai na ji limamin masallacin ya gama wa'azi domin da sassa zami mitin sai yake cewa an kawo sadaka wata baiwar Allah ta aiko da sadakar naira goma sha biyar ta ce naira biyar a naira bakwai kwamitin marayu naira takwas kwamitin masallaci wallahi sai na ji ido na ya shiga da hawa na ce Allahu Akbar naira goma sha biyar gare ta take neman aljanna da shi to abin da ya ban mamaki to ya to yanzu akwai nerori ne ashe shi ce tsohuwa rabon ma ba ta iya ba domin in rabo za ta yi sai yin ce naira biyar da naira goma domin ka ce naira biyar da naira bakwai ina ka samu naira bakwai yanzu to waɗannan talakawan ka zauna tare da su akwai inda ka je kai tafsiri ba batun ka samu dubu ɗari ba ne batun ka samu miliyoyi ne amma Allah ya ce ka yi haƙuri da talakawun kusa da kai wasu birnin saka ma ne da una rabbahun bilga dace wala shi yuri na wata Allah ya ce wala ta'adu a ina ka anum turidu zinatar hayati duniya kar ka fashe ka tsallake al'ummarka ka tafi ta kana faɗa yin abin duniya wala ta tsaye man afanna kalbahu an zikirina wacce ba hawa wa kan amurhu kurufa ka biye masar rai wanda ba wa'azin ma yake ji ba a shahid a nan abin da ke so in nuna mana wannan addini da kake gani wallahi na Allah kuma masu san shi masu yi da gaske ba su da yawa kuma talakawa ba su da yawa kuma ne talakawa ne to kai haƙuri da su wannan sai Allah ta'ala ya ce wa inna kaseeran minan nasi la fasiquna mafi yawancin mutane fasikai ne فتقب على رمية أفحكم الجاهلية يبغون نعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله أكبر الله تعالى يا يقوم النبي يوكنشي دلساف إن شاء القرآن يهودا وسوما إن سنة موكنشي أمس وكنشي دا القرآن أما أنا لو تشيزا غير ممتن دوكر الله تيجي بايا سو في الله يكي أفحكم الجاهلية يبغون yanzu su hukuncin jahiliya suke fata suke buri suke so a yi musu aiki da shi Afa afa yaqlubu haula'i al-yahudu wa ghayruhum al-ahkam al-mukhalifata lil-haqqi yanzu suna son a yi musu hukunci ne hukuncin da ya saba ma gaskiya al-mabaniyata al-jahli wa zulmi hukuncin da ya binu a kan jahilci da zalunci wallafi wa ba hannasu wanda mutane suka tsara bila mustamidin min shari'atin lahi ta'ala hukuncin da bai da madogara a shari'ar Allah bi hasbi ara'ihim wa ahwa'ihim gwargwadon ra'ayoyinsu da san ransu a fayatlubuna zalika wa indahum kitabullah yanzu da littafin Allah ku koma wajen constitution ku bar hukuncin Allah wanda a cikin hukuncin Allah fi huda wal nur akwai shiriya akwai haske wal adla wal haq alqur'ani akwai adalci akwai gaskiya al mubin gaskiya qarara alladhi la yajuzu khilafuhu wanda baya halatta kabu wani abu ƙur'ani. qur'ani wa ma adalika ya'diluna anhu amma duk da haka ga qur'ani kuke neman hukunci wanda ba na alqur'ani ba shine afa hukmal jahiliyyati yabghun sai Allah ya wata tambaya me yake a ƙarshen a daren miya wa man ahsanu min Allah yuqidu Allah yake wa man ahsanu min Allah hukuma tambaya ce ku bani amsa wane ne ya kai Allah mafi kyawun hukunci akwai mai hukunci da fa Allah ya hukunci sai ce li qawmin yuqiduna ga mutanen da suke masu kankancewa ai la ahada ahsan wa a'adal min Allah ta'ala fi hukumi babu wani wanda yafi iyawa yafi adalci ya fi tsarawa a tsarin hukunci kamar Allah walakin na zalika ya tabayyan liman aikana billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi amma babu wanda yake gane hukuncin Allah yafi kyau yafi fi fadi sai wanda ya tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah wa min zalika annahu ahkamul hakimina Allah shi ne mafi ƙwarewa a wajen hukunci subhanahu fa'arafa alfarqa baina na eh, fa'arif fa'arafa alfarqa baina ba subhanahu wa jahiliya. Za ka iya gane bambanci fatanin hukuncin Allah da hukuncin jahilai ka iya sanya ne wani hukunci ne ya fi kowanne kyau hukuncin Allah shi ya fi kyau kuma shi ya fi tabbas da haka shi yasa duk wani hukunci wanda ba na Allah ba sunan shi jahiliya to anan wasu za ku dauka ya ana magana sai an je kotu ne la zaman ki da mijinki ma akwai hukuncin Allah da Allah ma ta in tambaye ku idan namiji ya saki matar shi ina Allah ya ce ta zauna ta yi idda don Allah mata da yawa suna yin idda a ɗakin su ashe ba ku hukuncin Allah idan namiji ya saki matar shi ya ce ya mai da ita a shari'a ta mai ko ba ta mai duba amma mata suna gore suke ba za su koma ba ko ba sa gore idan namiji ya mai da matar shi ta mai ko ba ta mai duba iyaye suna cewa ba za su koma ba ko ba sa cewa ya Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinuna da haka ina maka ina nasiya bu dokar Allah iya iya wurin jama'a musulmi zuwa mu zuwa tafsiri muna zuwa ne ba mu karanta qur'ani a matsayin shafa labari shuni ba muna karanta qur'ani ne ina in gano inda nake da matsala in gyara ki gano inda kike da matsala ki gyara mu gudu tare mu tsira tare Allah nake roƙo ya dace da mu ya daura ma aka abin da yake so ya da shi ya gafarta mana zunuban mai sa da sami aljanna daga ƙarshe kamar yadda muka nemi taimako kuma Allah ya karɓa mana muna son mu sake batiran masallacin nan kuma alhamdulillah ya musamman. abin da ya rage mana su ne muna bukatar fanar guda goma sha biyu kari kuma mutane suna ta ba da gudunmuwa bakin gwargwaro abin da isa ko gamin matsa saboda muna yin tafsirin maza sai solar ta mutu inda za a yi tafsirin maza sai solar ta mutu don haka don Allah jama'a duk wanda ya ji tafsirin nan abinda muke nema fanar guda goma sha biyu in kana da kuɗin ɗaya ko ka ba mutum ko ka so mana panel amma dai muna son mai and 250 shi muke bukata guda goma sha biyu waɗanda suke ne su za su iya sanya gudun motsa a cikin akawun ɗinmu na one seven, one three. sifili sifili ɗaya ɗaya biyu sifili ɗaya bakwai ɗaya uku jaiz bank za ku gasa al-islah foundation for social development foundation for social development kuma jaiz bank ne da aka duk wanda yake da halin siya ya kawo muna bukata wanda zai ba da kuɗi gudunmawa a nan ya bayar wanda kuma zai iya sawa a kan da kan musa Allah nike roƙo ya tsare ya gafarta mana ya tausaya mana ya yafe mana ya sa aljanna ce makoma muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya zaunar da Arewa lafiya Allah ya zaunar da jihar Kaduna lafiya Allah ya zaunar da Zaria lafiya Allah ya zaunar da Tudun Wada lafiya Allah ya zaunar da Unguwar dufa lafiya Allah ya zaunar da a lafiya alherin duniya da lahira ka kawo shi gurin nan sharrin duniya da lahira ka ɗauke shi a gurin nan akwai mutane da suke zuwa tasirin nan daga wurare da dama wurare, mabambanta nesa da kusa Allah ka mai da kowa gidan shi lafiya ya Allah ba mu da buri kamar aljanna Allah ka ba mu ba mu abin da muke jin tsoro kamar wuta Allah ka tsare mu mun yi asarar manya-manyan malamai da masoya Allah ka gafarta mu ka yafe musu ka sa aljanna ce makomarsu ya Allah ka jikan malaman sunna na ƙasar nan ka jikan malaman sunna na arewa ka jikan malaman suna na ƙaramar hukumar zaria Allah ka jikan iyayenmu ka gafarta musu ka tausaya musu ka yafe musu ka sa aljanna ce makomarsu idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani akwai 'ya'yanmu da suke fama da jarabawar neko da waye Allah ka ba su nasara kwantin da ake nema a jam Allah ka ba su nasara kredit da ake nema Allah ka ba su duka da english da ma duk su sami credit su sami aa masu neman admission ka ba su waɗanda suka samu admission ba kudin rijista ka ba su waɗanda kuma suka samu ka buɗe zuciya ka buɗe kwakwalwa kana yanta bayi a cikin rababana ka yanta mu kana raba aljanna ka ba su? abinda muka faɗa ya zama daidai ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka zafarta mana kamar da shi a cikin zukata wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अकार में मैं चाहता हूँ जीरो जीरो वन वन टू जीरो वन सेवन वन थ्री मालूम है कर चंबे